بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليا تتبت الله مدوكي مي قوة مي قومي wanda ya nuna mana wannan rana ta yau wato muna alhamis 18 ga watan Ramadan hijira 1437 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da yau muna 23 ga watan 6 shekara ta 2016 a wannan makaranta ta alkur'ani da muka yi a cikin ramadana a wannan masallaci na sahaba mai albarka a muna cikin zurfi bakara kuma a jiya mun tsaya kan ayata 177 a yau za mu ɗora kan haya ta 178 na'am mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى نعم. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون نعم الله ملوك يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda suka yi imani ku alaikum al-qisasu fil qatla an rubuta maku an wajabta maku yin kisasi wato yin adalci fil qatla dangane da wanda aka kashe su al-hurru bil hurri da da da wal bil bawa da bawa wal unsa bil unsa mace da mace faman ufiya lahu min akhihi shay'un واتباع بالمعروف واداء اليه باحسان wanda ya yi rangwame game da jinin ɗan uwansa ma'ana maimakon ya ce a yi kisa ya yi afuwa zuwa diya fattiba'un bil ma'arufi to ainihin abin da zai bayar ɗin na diyar to ya bayar da shi bisa ma'arufi kar ya yi kuma an mashi afuwa sannan kuma ya zama abin da zai bayar din na diyar kuma ya yi abin da ba daidai ba wa da'un ilaihi bi ihsan shi da zai bi abin da yake nema na diyan to ya bi shi da ma'arufi shine ihsani hakanan shi kuma wanda zai baya din shi ma kai ya jinkiri ya bada da abin da ke kan shi da ihsani zalika takhfifun min rabbikum wa rahma wannan sauki ne da rangwame daga ubangijinku da jin kai da rahama na cewa an ba ku dama kisasi in an yi afuwa a iya biyan diya maimakon haji kenan na kisasi wannan rangwame ne daga Allah dan da Allah bai so ba wanda biyu ya kashe wani sai dai a kashe shi wa da yatada ba'da zalika falahu azabun ali wanda biyu ya ta'addanci bayan hakan to lallai yana da azaba mai raɗaɗi bayan ya ce ya yi afuwa a bashi diya sai kuma ya sake zagawa ya kashe wanda da ya ce a kyale shin wannan lalle ya yi ta'addanci yana da azaba mai raɗaɗi a wurin ubangiji sannan kuma tun a duniya shi ma tun da ya kashe za a kashe shi walakon bil isasi hayatun ya ulil alba lalle ya kuma abuta hankali akwai wato rayuwa game da ku dangane da kisasi cewa in wani ya kashe wani a kashe shi wannan shi ne ginshiki na tabbatar da rayuwa tsakaninku ya kuma abuta hankali da halakun tattakun amma ni tabbas za ku ji tsoro na wani ya kashe wani in ana tabbatar da kisasi da haɗi waɗannan ayoyi ba ku manta ba jiya mun karanta doguwar aya laisal birra أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر lillahi har zuwa حزوا كشنتا wanda muka ji malaman tafsiri suka ce wannan aya ta haɗa duk bayanin musulunci ɓangaren aƙidarsa da ibadarsa da mu'amalarsa da duk samantakewa amma a cura a dunkule to ayin da za su biyo baya za a fara warwara ne za a fara bayani dalla-dalla ne aka fara mana da ita wannan aya wacce ta shafi abin da ya shafi haƙƙin jini haƙƙin kisasi wanda dama haƙoƙi da suke tsakanin bayi haƙƙin bawa da mahalicinsa abin da za a fara bincike in mutum ya mutu da imani ita ce sallah bangaren ibada kenan in ya mutu ko yana shirka ba amma binciken komai wuta ne kai tsaye Allah ya sani amma in ya mutu da imani farkon abin da za a bincika a ibada sallah to haka nan bangaren haƙoƙi tsakanin bayi abin da za a fara bincike shine jini wa ya taba jinin wani wa ya kashe wani wa ya fitar ma wani da jini wa ya karya wani irin wannan su za a fara bincike to shi yasa a nan ma da za a fara warwara na hukunce-hukunce da aka faɗa mana can a dunkule sai aka fara mana da magana jini shi ko ibn kasir ya ce wannan aya ya kasance lokacin su yahudawa musamman wanda suke zaune a madina mun san akwai banin nadir akwai kuma banin ƙuraiza kuma mun ji yaƙi na haɗa su tunda wannan sun hadu da waccan kabila aus wancan sun hadu da hazara to idan wani abu ya cin masu akwai sadda su banin nadir suka sami karfi akan banu ƙwaraiza suke danne su to idan yaƙi ya cin masu ya zama an sami kisa to sai ya zama su banin nadir ko wato su in sun tashi suka kashe to su ba za a kashe masu nasu ba sai su ba da diya muna ganewa ko kuma diyan ma in sun bayar su hidin su bada wato abin da yake a wuski ɗari an san a wuski ɗari uku kun san shine ake zakka da shi ko in ka sami a wuski ɗari uku shine kwano abin da a wuski biyar na ce son ce a wuski biyar kwano ɗari uku sa'i ɗari uku shine zakka ta shiga cikin dukiyarka to a wuski biyar kari kwano ko ka ce sa'i ɗari uku to ɗari a wutsi e ɗari shine za su ce a ba su su za su bayar a matsayin biya ba za a kashe ɗan uwansu ban sun kisa kun gane to sannan idan kuma su za a ba biya sai su ce in sun yadda biya za a ba su ba za a ba su ba sai an ba su a wutsi e ɗari biyu amma idan su su za su bayar tari za su bayar a nan wurin an sami daidaito kaga akwai nau'i na zalunci da danniya a tsakanin su kenan to su ma jahiliya lokacin jahiliya su ma haka suke yi duk magana ce ta kawai ba wani magana wani ma'auni na daidai tsakanin jinin wannan da wancan a daidaita su musulunci da ya zo duk zai maganin wannan shine sai Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani Ku ci ba alaikumul qisasu bil katla an wajabta maku yin adalci dangane da kasassu wanda aka kashe su in an tashi za a yi diya ko kisasi na rai da rai ko kuma za a ba da diya to dole ne a sami abin da ake ce ma attakafu ba magana wane shi kaza za a yi kuma wane ba za a yi kaza ba kun gane da kyau dole ne a sami alhurru bil hurri da za a kashe shi da ɗa in ɗa ya kashe ɗa shi ma kashe shi za a yi kuna ganewa da kyau eh shine alhurru bil hurri ma'ana yuqtalu kina alhurru yuqtalu bil hurr in ɗa ya kashe ɗa to shi ma fa za a kashe shi sannan wala yuqtalu bil abdi da ɗa zai kashe bawa ba za a kashe wannan ɗaɗin ba domin babu takafuɗi na darajar jininsu kun gane da kyau shi bawa kun san kamar dukiya ne ana iya sai da shi ana iya ba da shi to shi yasa inda ɗa zai kashe bawa ba za a kashe shi ba wal abdu bil abdi amma bawa da bawa in bawa ya kashe bawa to shi ma fa za a kashe wannan bawa ɗin wal unsa bil unsa mace da mace kun gane da kyau in mace ta kashe mace za a kashe mace wa bayyana suna anna zakara yuqtalu biha sannan hadisi yi bayani cewa inda namiji zai kashe mace shi ma namijin za a kashe shi ba za a ce ai jinin namiji ya fi na mace ba da wasu kissoshi da ake takawa a'a a wai in namiji ya kashe mace to sai a ƙara mashi ɗaya ya ƙara kashe ta sannan shi kuma ya kashe shi wai mata biyu ne daidai da namiji ɗaya ka ji wannan ganganci wanda ya namiji ya kashe mace shi ma kashe shi ake a nan ba aya za a kalla ba sai a koma a kalli hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam to kaga nan duka a cikin addini ana la'akari ne da almumasala fi din inda addini ɗaya ne to shi kenan wato duk daraja daya fala yuqtalu muslimun fala yuqtalu muslimun walau abdan bi kafirin ba a kashe musulmi dan ya kashe kafiri ko da ko wannan ainihin wato shi musulmin bawa ne kuna ganewa da kyau walau hurran ko da shi wancan musulmin dani ba bawa ba wancan kafirin dani ba bawa ba to ba za a kashe musulmi ba da ya kashe kafiri ko da koshi musulmin nan bawa ne saboda a nan wurin akwai bambanci na addini darajar musulmi daban da shi kafiri kenan kuna ganewa da kyau wannan dangane da ɗi kenan wajen abin da ya shafi wato waɗannan Shi ne ma ya zo a cikin hadisi annabi na cewa na ta takafa udima'uhum su musulmi jinin su wajen darajar shi da komai daidai wa daida ne shi yasa jumhuri su suka tafi akan cewa annal muslima la yuqtalu bi kafiri musulmi ba a kashe shi dan ya kashe kafiri domin nan jinin su bai daidai ba darajar jinin mumini musulmi daban kuma kafiri shi ko matsayin shi daban kamar yadda ya inganta a cikin hadisi na bukhari har wa yau hadisin muslim ne wala yuqtalu muslimun bi kafiri. ba a kashe musulmi dan ya kashe kafiri kun gane da kyau wa amma su musulmi tsakankanin su jinin su dai ɗaya ne almuslimuna tatakafu dima'uhum jinin su daidai wa da na ba a cewa dan mace wato musulmi namiji ya kashe mace ba za a kashe shi ba saboda namiji ya fi daraja a dukka wannan jinin su daidai wa daida ne ai an gane da kyau kuma karkashin wannan ne Umar dan Khattab a zamaninsa shi yake ganin cewa wato ya ma hukunci aka sami wasu mutum bakwai suka tare suka kashe mutum ɗaya umar ya ce ai shi ma gaba sai ya sa an kashe su wannan mutum bakwai ɗin tunda suka kashe wancan domin jininsa shi ma jini ne har yake cewa da aka tambaye me yasa yi haka ya ce lau tamala alaihi ahlu sana'a tuhum. wato dadin mutanen sana'a garin gaba ɗaya mutanen yaman za su taru su kashe mutum ɗaya zai sa ji sai an kashe su saboda darajar jini na wato ainihin musulmi kenan ya ce wala ya rafu lahu fi zamanihi mukhalifun min sahaba wannan magana da umar yayi ba wani cikin sahabai da ya tashi ya ja da shi ya ce a'a haka ya yanke hukunci saboda haka wa zalika kal ijma' malamai suke cewa wannan ya zama kamar ijma'i kenan tunda umar ya yi hukunci kuma sahabbai suna nan masana sa sun shiru kenan inda wani zai ganganci wasu su taru su kulla kai su kashe mutum daya to a shari'anci duk kashe su za a yi kuna ganewa da kyau saboda jini irin na dan adam jini ne mai daraja jini na musulmi sai Allah ya ce faman ofiya lahu min akhihi shay wanda wato ainihin ya yi rangwame dangane da jinin ɗan uwansa kuna ganewa almaktuli kenan wanda aka kashe ba shi ba ne jininsa yanzu ake nema shi ma za a kashe ya kashe wani shi ma a neme shi a kashe shi to sai wancan yan uwan wancan da aka kashe ɗin sai suka yi afuwa ma shi wannan wanda aka ma kira shi ɗan uwansu har malamai suke cewa ashe kun ga idan mutum ya yi kisan kai ba wannan kisan kan baya fitar da shi daga da'ira ta musulmi domin shi ma Allah subhanahu wataala cewa fa man ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wanda ya rangwame yayi afuwa daga wani abu na jinin dan uwansa kun gani wannan wanda din da bai afuwa ba kashe shi za a yi wani ne ya zo ya kashe maku dan uwa to sai kuka yi afuwa gare shi shi wanda ya kisa din yanzu ba kashe shi za a yi ba diya kuke nema an fahimta da kyau to shine ake magana aka ce ka ga da ba da da kisan ya mai da shi kafiri ba za a kira shi dan uwa ba amma yana nan shi yasa kullum duk bannar da mutum ya na sako in ba halatta sakon yayi ba a tsari na musulunci ba a fitar da shi daga da'irar musulunci yana nan musulmi mai sako mai tawayen imani kun gane da kyau sai Allah ya ce fatiba'un bil ma'ruf a nan wurin sai a ainihin wato bi me ake nufi fattiba'u bil ma'ruf malamai suka ce fa'ala afi ittiba'u lil qatili bil ma'ruf shi wanda aka yi mu abuwan nan to lalle wajibi ne ya bi abin da aka yi mai abuwan nan da kyautatawa bi an yi bi diyati bila unfin wato ya nemi abin da ka ɗora masa ya ɗora mai na daidai gwargwado ba kuma ya matsa masa ba shine ba bil ma'ruf misali wani ya zo ya kashe muku dan uwa to sai kuka yi ittifaki kun ya afuwa daga kisa zuwa diya diya yanzu kun san wajen miliyan 28 ne da wani abu ko diya haka aka yi kiyasinta in wani ya kashe wani ya kashe muku dan uwa da shari'a ake irin ta musulunci to za ku ce a kashe shi wajen kisa ɗin kun san duk sai kun ittifaki kun yadda a kashe shi da a ce ku bakwai ne masu haƙƙi yan uwa ɗin ɗaya cikin ƴaƴan wanda aka kashe ya ce a'a ni dai a ƙyale kawai diya nake so a baya to dole alƙali ya ƙyale kisasi ya dawo kan diya domin kullum kashe rai abu ne mai nauyin gaske sai an sami ittifaki to idan aka dawo kan diyar ko kuma dama tun farko kuka yi ittifaki sai Allah ce fatiba'un bil ma'ruf abinda za ku bibiya na abaku na diyya din nan to ya zama bisa kyautatawa ka ku kuntata misali yanzu mun ce miliyan takwas, wani ya yi kisa wanda suka yi kisan talakawa yan ushi wanda ya kisan talaka ne Ka san dama diya yan uwan da za su shiga da shi wanda ya kisan su za su haɗo diyar a gaban alƙali ko misali miliyan ashirin da takwas sai a je kotu za a tattaro yan uwansa duka kai za ka ba da miliyan ɗaya duk wata wancan dubu ɗari biyar wancan ɗari ɗaya wancan dubu hamsin wancan dubu goma haka duk za a rubuta kila duk wata za a iya samun kila ko dubu bakwai ko dubu biyar ɗin abinda miliyan nake son ce miliyan kaga miliyan ashirin inda za a sami miliyan biyar duk wata kaga cikin miliyan nawa za a iya biya cikin wata nawa za a iya biya kilota shida a iya biya to a a sai alkali ya gaba za su iya ba kila ma sai ta shekara ko shekara biyu duka alkali zai dora musu gwargwadon samun su wancan aiki yake wancan an kasuwa ne wancan haka za a bi a rubuta duk wata ga abin da za su kawo to shine fatiba bil ma'ruf ku da kuka dora diyar za a baku ba ba lokaci guda kila za a hada a baku ba gwargwadon samun yan uwansa da shi karan kan shi da ya barnan haka za a dora musu su biya gwargwadon iyawarsu gwargwadon lokacin da zai iya shine fatiman bin maruf sai ce wa ada'un ilaihi da ihsan su kuma wanda suka yi abuwan nan Allah ya ce to su ma a kalle su a ba su haƙƙin su bi ihsani kuna da hali ku da aka yi muku afuwa ba a kashe dan uwanku ba an afuwa yanzu diya za ku bayar to kuma za ku iya tattala ta cikin wata guda ma duk ku ba da miliyan 28 din nan da wani abu ba za ku ku tsanka ta ku ce sai an wata biyar a a sai an shekara ba a a wa ada'un ilaihi bi isa kuma sai ku bayar zuwa ga wannan mai haƙƙi din da kyautatawa wannan shari'a ta kalli kowane bangare kenan kun ga aka ce fattibawan bil ma'ruf ma'ruf din ce ne da yake da fattibawan bi ihsan nan ma da aka ce wa dan ilaihi bi ihsan ne da yake a ce wa dan ilaihi bi ma'ruf duka kowa shari'a kenan yan uwa kotu a tsarin musulunci dangane da jini haƙƙin yan uwa ne ita kotu sai dai ce hukunci kawai in suka ce kashe shi za a yi to fa kisan za a yi kotu bai ta isa ta ce a'a za a ba ku biya bane ko dan an kashe muku dan uwa ku ce ku ma so kuke a raba shi da duniya to shi kenan kisa za a yi shine annafsu bin nafsi kuna ganewa a'a sai kuma kuka ce a'a kun yi afuwa yanzu daga wannan mataki na kisa ku a ba ku diya kuma kun baki akan haka to shine aka kana hukunci sai ku bi abin a hankali duk da kun ce diya ba lokaci far guda za ku matsa ba su ma masu ba inda hali bai kamata su jinkiri ba su bayar don su sauke nauyin da ke kansu to sai malamai wajen fiƙihu suka ƙara bayani cewa to yanzu shi idan aka ce mu wani hukunci da sauƙi da Allah ya mana al'umman manzo su yahudu abin da aka wajabta musu shine kisasi in dai wani ya kashe wani ba magana diya sai dai a kashe shi kawai annafsu bin rai da rai amma mu sai aka ƙara mana option na biyu aka ce diya in mai haƙƙin yi afuwa to zai iya ba da diya su kuma nasara su kuma diya ce domin ko sai aka haɗa mana biyu to wanda ya afuwan nan zai iya afuwa ya ce ya yafi da rai din baya so a kashe kuma diyan ma baya so zai iya wannan ko kuwa a'a ɗaya dai zai zaɓa ya yi malamai suke saɓani wasu ke cewa a'a ainihin da aka ce zaɓi aka bashi ya yi taɓar gaza wancan wanda ya yi kamata ya lallai a sami ɗaya ya kashe rai ko su nemi a kashe ɗin ko su afuwa a basu diya su malaman suka ce a'a bi afuwan nan da aka ce wato ainihin an ba da dama duka za su iya yafewa mun yafe kisan ko mun yafe majini to sai malamai suka ce to ita kuma hukuma za a bashi yayi barna kawai a sake yayi kisan kai kuma kawai yau ya kashe an je kotu gobe sun ce sun afuwa gobe sai a ganshi na cikin gari an ce a nan kuma hakika kotu za ta duba da ta ita ta kalla idan mujirimi ne mabannaci to tana da dama ta daure shi kamar shekara guda kuma ce mai horon da ta ga ya dace dan ba zai kashe rai kuma a bashi shi na cewa a ban kasa ba haka kuna fahimta da kyau amma idan abin nan dai abu ne za a kasa akwai da ke faruwa bisa tsautsayi yasa ne na gangance amma dai kila wanda ba ba ba mujrimi bane tsautsayi ne kawai abin ya faɗo ya je kisan kai ɗin Ko irin wannan sai ta kalli gwargwadon abin da ya dace ta yi malamai sun bada da bayani musamman ka koma cikin imamul qurtubi tafsirin sa kun san shi dama tafsiri na akam yakan fada da bayani sosai akan wannan wanda mu a nan yanzu ba za mu faɗaɗa ba ina fata an gane wannan Allah ya ce zalika tafsirun min rabbikum wa rahma wannan rangwame ne aka maku aka sauƙaƙe maku wancan hukunci daga ubangijin ku wanda aka maku kuma da rahama wacce ita ma da yalwa ta ubangiji zai maku wanda ainihin da an so sai a wajabta muku abu guda kuma ba yadda kuɗi ka iya haka za ku yi kamar yadda yahuda ka ɗora musu kisasi su kuma nasara ka ɗora musu biya amma mu sai aka ba mu zaɓi in wani abuwa wancan wancan gashi na ana ba. Allah ya ce fa mana'ita da ko eh wanda biye shishigi yayi zalunci kenan ya ce yayi abuwa a bashi biya sai kuma ya zagaye yan uwan wancan din suka je suka kashe wanda ya kisa sannan to wannan wanda ya wannan bayan wancan abuwa ba da zalika afuwa din falahu azabun alim yana da azaba mai raɗaɗi gobe kiyama sannan a duniya ma yana da azaba dan shi ma ya kashe za a je a kashe shi kuna ganewa farakon fil kisasi hayatun Allah ya ce dangane da rayuwa fa dangane da kisasi da aka sa maku wani ya kashe wani a kashe shi ko a biya biya wannan cikin hakan hayatun akwai rayuwa kuna ganewa da kyau ma'ana baqa'ul azim wannan zai sanya wanzuwa a gare ku aiki hadal jinsi nau'un min hayati eh cikin tabbatar da kisasi to akwai rayuwa wanda Allah subhanahu ta'ala ya ce amma suwa suke gane wannan ya ulil albabi ya kuma abuta hankali ku za ku gane wannan abinda nake so a nan mu kalla Allah ya ce wa lakum fil qisas hayatun ya qulil alba ya kuma abuta hankali cikin abin da Allah ya zartar na cewa annabsu bin nafs ko kuma wato ainihin alhurru bil hurri da ake nan bayanin sai Allah ya ce akwai rayuwa cikin haka ta yaya rayuwar malamai sun kara bayani don su fito da abin ƙarara suka ce eh me yasa aka ce akwai rayuwa saboda shi wanda ya kisa ka idan ya yi kisan aka kashe shi wani wanda shi ma da yana da niyyar za shi kisa an yi mai kenan an maganin shi ya ga an kashe wani shi ma in yi kashe za a kashe shi kaga zai kame ba zai kisa ba kenan kuna ganewa da kyau to kaga a cikin yin isasi akwai rayuwa shine in an wani ya kashe wani aka kashe shi to zai sa wani mai wannan nufin shi ma ya kisan ba zai ba har wa yau su kuma wancan da aka kashe musu dan uwa wanda in ba su ga an kashe wannan ba a matsayin dan uwansu da aka kashe su ma me za su za su gayya in sun je garin ramuwar kila kon kashe ɗaya su kashe biyu ko sama da haka in suka kashe ko ɗayan ne su ma can za su sake tasowa su ce su ma ne sun rama garin su ma su ce haka za a dinga yi daga nan rai nawa za a kashe ku dubi abin da ke faruwa a nan cikin jihohin nan namu ka ga kabila ta taso ta zo ta auka wannan kabila an kashe na kashewa su ma su taso su kai ce za su ramuwa gayya a kashe na kashewa shekara nawa ake ce wannan rai nawa aka kashe amma da ana hukunci na gaskiya tun da aka fara kashe-kashen nan lokacin da in ka ɗauko rikici na kiristoci da duk su suke auka musulmi tun daga rikicin zangon kata yalwan shandam rikicin kafancan rikicin eh, jos ina ne ina ne ko ina na hukunci da ba zauna lafiya ba amma masu laifi masu kisa sun je sun kisa an kama su an bar su an je an ta shari'a an gama shari'a masa akwai an suke su wasu ba za su sake sha'awar su masu ba makamai suka tara suka su ba za su tara wanda ya fi na wancan ba dan ga wanda suke ba a musu komai ba to wannan shine Allah ya ce wato ainihin karara Allah ya gaya mana ya ce walakum fil qisasi hayatun kuna da rayuwa wato a cikin kisasi wani ya kashe wani a kashe shi al'umma ta taru ta kashe wani a kashe ta shine zaman lafiya shi kenan, wanda zai tunani shi ma zai yi ba zai ba kuna fahimta da kyau kamar sata ce mutum ya ga wancan ya ji ya yi an gundume mishi hannu gashi ne yana yawo da alama gundulmi babu hannun hagu wani ma ko shi ya kara an gundume na dama da an gan shi an sauna alama ce ta taɓa sata kuna jin barayi ba za su daina sata ba kuma wani abu tun daban da cewa zai rayuwa Allah ne ce akwai rayuwa ko Allah kuma zai jefa wani tsoro da firgici cikin masu san ɓanna su daina amma daga sanda aka ƙi yin kisasi aka ƙi zartar da hukuncin Allah Allah zai sa zukatan masu ɓarna ta kangare ko da a gabansu wani ya kashe wani shi ma zuwa bindige shi shi ma ya to wallahi wannan ba zai hana zuciya ke kashe a ci gaba da yi ba amma da hukuncin Allah yadda ya ce ake yi to sai Allah ya jefa tsoro a cikin zukatan mujirmai sai ka ga sun kame Allah ya kame hannunsu shikenan sai a zauna lafiya da wahala ka ji wani ya ji ya auka ya kashe wani yanzu ku dubi Saudiya da suke kamantawa ko yanzu har yanzu kullum za ka ga kafin ka ji kisan kai a cikin ƙasar da irin wannan farnar inda ba can ba kaji in kaji a can an yi ɗaya biyu uku to za ka ji an yi ɗari a wani wurin amma har yanzu ƙasashen duniya in sun tashi suna wasafa saudiya wai tana daga cikin kasashe da ba su ba dan adam haƙƙinsa ana kashe mutane ba da haƙƙinsu ba ana kashe suwaye kaza to me haƙƙin wannan tsari na mu irin rayuwar da ake a nan ƙasar ko mutum ya je ya kisa a kai shi a ɗaure ya ɗau lauya a ta shari'a har ma kai da kake neman haƙƙin har ma ka gaji ka watsa ko a je a ɗaure shi tsawon lokaci daga nan an gaji a sako shi shi kenan shi ma wancan yayi ko daga can a haɗa shi da wani ya koya ma wani shi ma kisan kai ɗin ba abin da yake ba kenan ko Allah ya gama sai ya ce wa lakum fil qisas hayatu ya ulil alba to yanzu kenan kafiran duniya da suka hana kisasi a shari'ar duniya yau shari'o'in mu nan na majistire yanzu babu babu shari'a cewa wanda ya kashe wani a kashe shi irin tsari na Allah ya irin nasu wanda ya sace a girbe mai hannu wanda ya wani kazafi wanda ya kaza ya zina duk akwai wannan ne duk a ƙasar nan duk shari'ar da ta wuce ta abin da alƙali zai na irin alƙalanmu na yankuna raban gado rikici na sulhun kuɗi wancan ci kuɗin wancan wancan ya wuce wannan aka kai mashi magana wani ya kashe wani yana da ikon ya takala ga wannan shari'ar bai isa ba za a ce bai da hurumi sai a daga ta kai ta majistire su ko majistire wannan masu wannan hular ce ta gashi su kuma a gaya masu dama Allah ya ce annabi ya ce aka za su hukunci bai dai a ce sakin layi na kaza da aka saki aka yanke hukunci kaza shine hukuncin shi shine za a daure shi kaza kaza kowane ne shi kenan ko kuma za a rataye shi kowane ne wannan shari'ar Allah ce to Allah ya tsara tsarin sai sauka cikin Qur'ani ku kibi sannan ku ce za ku sami rayuwa Allah ne ya ce wa lakum fil qisas hayatun ya qulil alba ya kuma buta hankula akwai rayuwa cikin qisasi ku yi ta za ku zauna lafiya wani ya kashe wani a kashe shi gaban jama'a ai shela wani ya kashe wani yau za a je filin su kuwa a kashe shi lokaci guda a je da 'yan sanda su kewaye wurin a zo da mai kisa nan a kalle mai kai gaban jama'a 'yan jarida su ɗauka a sa gidajen rediyo talabijin kowa ya gani a yi ka gani yadda tsoro da firgici zai shiga cikin zukatan mutane yadda za a zauna lafiya ba kai da kake ma ko mai irin wannan layin ba ko kai da kake wallahi ka gani sai hankalin ka ya tashi na taba gaya muku na ga kisasi so daya garin madina ko daya hankalin mu ya tashi da aka yi a gaban mu sai da muka dawo gida muka buɗe rediyo muna cin abinci ana maimaita labarin muka kasa cin abincin saboda abin da ka gani za a yi kisasi a tallakan mutum dama sai an kewaye da 'yan sanda gaba daya amma ana tallaka nan a wurin sai ka sami wasu mutanen sun faɗi nan take shi yasa dama za a zo da motoci na asibiti a ajiye su saboda duk wanda ya faɗa ya maza a jefa shi a garzaya da shi asibiti me yake kawo wannan filin Allah za a zo a kewaye dama sai an sanar kuma ranar juma'a ana tashi daga sallar juma'a aka yi wannan kisasi wani ya kashe wani shi ma za a kashe shi to dan Allah da muna wannan ba za zauna lafiya ba Allah zai jefa tsoro cikin zukatan mutane da firgici inda ana yin abin da yace tunda shi yace a cikin isasi akwai rayuwa amma kun kifa kenan yanzu ka ga an kashe wannan an ji an kai gawar an zubar an ci da kai an ci da kafa an ci da farji an kullum abin da ake tiki na ran dan ada ya zama ran banza har ma wanda suke suma masu abin kwanaki ba wani soja aka kashe ba nan dan garin nan aka ce a Kaduna aka kashe shi inda ana kisasin ana wane ne ne duk wannan zai faru ne yan uwa to in Allah ya gaya mana labari cikin Qur'ani ba labari ne kawai mu ji shi mu ce ba yan uwa kuna fahimta da kyau shi yasa ainihin sai Allah ya ce mana akwai eh, wato akwai rayuwa a cikin hakan ya kuma abuce hankula to sai mu lura da wannan ainihin abin nan din ƙarshen aiki na ko? Allah ya ce كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف نعم حقا على المتقين نعم فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موسى جرفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم نعم نعم madaukake <clears throat> ce كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت an wajabta ko an rubuta ma idan ɗayan kwalamun mutuwa suka zo masa in taraka khairan wasiyatu wato in ya bar wani alkhairi ita ce dukiya to an rubuta masa ko an wajabta masa yin wasiya lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf wasiyar nan zai yi ta ne ga mahaifansa biyu da kuma ƴan uwansa makusanta bil ma'rufi wato gwargwadon yadda shari'a ta wato ya dace da shari'a haka zai yi wasiya hakan alal muttaqin wannan yin hakan haƙƙi ne a bisa masu takawa masu jin tsoron Allah amma baddalahu da ma sami'ahu duk wanda ya canza wato wasiyar bayan ya ji an kira shi shaida ko an gaya mashi ga wasiya kaji kaji kaza kaza bayan wanda ya wasiya ya bashi shi kuma ya zo ya canza ba da ma sami'ahu bi ma'ana alimahu bayan ya riga ya san abin da aka gaya masa fa inna ma ismuhu ala alladhina lallai sakamakon zunubi na laifin canzawar yana nan akan wanda ya canza an baka wasiya ga yadda abubuwa suke ga bayanai ka zo ka canza ma wanda ya baka wasiyar to laifin zunubin yana kan shi wanda ya canza shi wanda ya wasiya riga ya kayi shi ya huta inna allaha sami'un alim lallai allah mai ji ne sannan kuma alimun masani ne game da duk abin da ke gudana da wanda ya wasiyar in ya yi ta daidai da wanda aka bar wa wasiyar in ya zartar da ita ta daidai duka Allah yana ji bisa wato siffarsa ce ta shi mai ji ne sannan kuma alimun masani ne ya san duk abin da ke gudana faman khafa min musin janafan duk wanda ya ji tsoron karkacewa bisa kuskure daga wanda aka yi mashi wasiya au isman ko kuma ganganci wato yayi wani abu na zunubi na laifi bisa ganganci fa aslaha bainahum ya sulhu ya sulhunta tsakaninsu ma'ana da wanda ya wasiyar da wanda aka yi ma to shi kuma yana gefe ya sulhu tsakankaninsu fala isma alaihi bai laifi ba yayi daidai abin da ya na sulhu din inna allaha ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne ga bayansa ko mai yawan jin kai ne ga bayansa Allah ka gafarta mana ka ji kanmu to wannan aya ita ma maganar wasiya wacce anan muka ji wata ayar ta zo wacce take nuna ita wannan aya an shafe ta da wata ayar aya ta mirasi ko ayar mirasi da kuma hadisi shi ma da ke maganar babu mirasi babu cin wato babu wasiya ga mai cin gado eh ma'ana hadisi la wasiyyata liwarithin babu wasiya ga mai cin gado iyaye biyu suna da cin gado ko ba su ci suna ci su kuma yan uwa iri iri ne makusanta akwai masu cin gado akwai wanda ba su cin gado ya danganta to saboda haka da aya ta mirasi da ta zo wato lirijali nasibun min matar kalwalidani wal aqrabuna wal nisa'i nasibun min matar kalwalidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa wannan aya da ta zo da da ke cewa yusikumullahu fi auladikum lizakari mithlu hadhihi al-unsayn zuwa karshen su wanda duk aka nuna har ma garaban uba garaban uwa wato garaban duk waɗannan aka ba kowa to sai ya zama daga nan annabi sallallahu alaihi ce la wasiyyati li warisi aya ta sauka ta shafe wannan hukuncin wannan aya din kenan dama mun yi magana da ku magana nasu wata aya za ta iya zuwa ta shafe wata to da ne da farko ya zama duk gaba ɗaya a iya wasiya ka iya mahaifinka wasiya ka bashi kaza a dukiyar kan mutu a bashi kaza sannan kuma ka iya wasiya ga mahaifiyarka da wani ɗan uwanka da zai iya cin gado to daga baya kamar Ibn kasir ya kawo bayani ya ce to sai ya zama aka shafe wani bangare na ayar wani kuma bangaren ta yana nan waccan dai da wata ayar cikin nisa'i da Allah ke cewa wani abawai li kulli wahidi min humar sufis mimma taraka إن kana له ولد فإن لم يكن له ولد ورثه wa warithahu abawahu fa li ummihi thuluth kaga wannan نبان mun ji rabon uwa mun ji rabon uba ko Allah ya wato ainihin mahaifansa biyu kowane ɗaya na da sulusi shine 1 over 6 na abin da ya bari min matarka in kana lahu idan shi mamacin yana da ɗaki nan ka mutu kana da 'ya'ya ko kana da ɗa to mahaifinka da mahaifiyarka suna da 1 over 6 na haƙƙin na dukiyarka fa in yakullahu waladun Allah ya ce amma bai da ɗafa da ka mutu baka bar 'ya'ya ba amma kana da mahaifa sai Allah ya ce wa risahu abawahu wa li ummihi thuluth wa nan wurin mahaifansa biyu za su gaje shi uwar tana da sulusi shi ma uban haka yana da sulusi mun fahimta da kyau saboda kaga an faɗa a nasi ga haƙƙin su to shi yasa sai ya zama masu gado cin gadon mamacin ya mutu wannan baya masu wasiya wace wasiya ce ta zama tana nan ita ba a shafe ta ba ibn kasir ya ce ta iya ɗaukan abin ka kasa shi kamar uku na farko akwai wasiya ta wajibi akwai wasiya ta mustahabi akwai wasiya da take haramu kun gane da kyau wasiya ta wajibi ita ce kamar misali kuna sharing ko wani kamfani da wani da kuka hada kuke business eh amma tsakanin ku kawai kuka rubutun da kuka kuka sani ‘ya'yanka kai ba su sani ba shi ma na shi kila ba su sani ba to wajibi ne ko kuma banki ka karɓi kuɗin banki 'ya'yanka ba sani ba kana ta fanta ma suna ganin dukiya su tsammani suke yau da addan na kan shi kenan su kuma sun sami wajibi ne ka rubuta wasiya a rubuce ka rubuta ka bari cewa wannan dukiya da kuke gani bashin banki ne na karɓa kaza da kaza ka rubuta kai wasiya tare da duk ba ka lallai cikin wannan dukiya ta ka amai banki da kuɗinsa? sa ko kuma wane ne muke business tare musamman ma yanzu da aka ce wasu in sun je sai su haɗa su kasuwanci da wasu sai a buɗe sunan kamfanin da sunan alhaji wani shi ɗaya wannan da suwa da su kuma sai a koyi sunansu to da ba su so a san suna da kuɗi ko sai a ta juya to fa alhaji wannan nan fa sunan shi ne a zahiri to wancan dole kai rubutu a ƙasa ka yi wasiya cewa to akwai cikin kamfanin wani ko kamfanin mu kaza da kaza na yi wasiya akwai kuɗi na kaza in na mutu kuɗi na ne saboda haka na magada ne kuna ganewa da kyau ko kuma kai ɗin kai kanka sunan ka ne ka ce to kamfanin nan duk da sunana ne akwai kuɗin wane da wane wanda muke juyawa kaza na wa nasu kaza ran da duk na rai wasiya ce a basu kayan su irin wannan wasiya wajibi ce ba ta bukata irin ce ne ma hadisin wato abdullahi dan umar ya zo yake ainihin bayanin cewa lallai ya kamata a ce kullum mutum wasiyar shi tana rubuce ƙarƙashin filotinsa har mutum ya kwana ya wayi gari face ainihin in ya san akwai haƙƙin wani musulmi a hannunsa to kai ya wayi gari ko ya kai safe face wasiyar nan tana rubuce a wurinsa a ƙarƙashin matashinsa kuna fahimta da kyau in duk wannan karka yadda da cewa ba komai ai lauyoyi sun sani so a'a a rubuta wasiya ce akwai wanda kun tara da sunan shi ne yanka mutu shi kenan za shi danna dukiyar ba zai bayani ba kuna ganewa da kyau to sai wasiya ta biyu wacce take mustahabi ita ce yan uwa makusanta wanda ba su da gadanka kamar zawil arha yan uwa na bangaren mahaifiyarka ka gani ko kuma yan uwan da kana da ƴaƴan da su za su shiga da ka ba wannan ka iya wasiya cikin dukiyarka kana da dukiya Allah ya hore maka ba su da komai ka iya cewa ina wuce cikin ta na yi wasiya a ba su kaza to wasiyar nan sai dai sharadi kar ta wuce sulusi kuna ganewa da kyau saboda hadisin sa nan kuma kar ta wuce sulusi in ta wuce sulusi magada za su iya cewa abu ba mu yadda ba sulusi har ma wasu malam suna cewa sulusin ma fa da yawa saboda haka annabi ya ce wa sulusu wa sulusu ko a hadisin wato sa'ad to saboda haka in kai cire nan ma kai wasiya musahabi ne cewa ina da gidajen nan nawa ashirin da zan ba ma 'ya'yana na yi wasiya gidana na wuri kaza ran daban da rai a ba kane na wani saboda kanan ka ba zai ci gadon ka ba kana da 'ya'ya masu gado misali ne kun fahimta da kyau to irin wannan wasiyar ko wani dan uwana ko wani mutumi miski kake dai wannan mustahabi ce irin wannan wasiyar ka iya rubuta tana nan ba ta hukuncin ta ba ta uku ta haramun shine kai wasiya cewa ga wasiya kai cikin dukiyarka kila a gina gidan kwallo ko gidan wasanni ko gidan wani shashanci wani abu dai na barna da za yi wasiya wannan kuma haramun sunan wannan wasiyar magadanka ba za su zartar ba kuma rashin zartawarsu shine daidai saboda abin da kai wasiya barna ce ba alheri ba irin wannan wasiya haramun ce ta kun fahimta da kyau to sai mu koma mu ga aya kila yanzu ma da fahimta ta ko kutiba alaikum idza hadara ahadakum almaut an wajabta ma dayan ku idan mutuwa alamun mutuwa suka zo masa in taraka khairan in ya bar wani alkhairi malamai suka ce khairan anan shine almal kuna ganewa ya bar dukiya kenan alwasiyatu an wajabta mashi yi wasiya bilwalidaini wal akhar ga mahaifa mun ce an shafe wannan ko hukuncin saboda mahaifa magada ne wal aqrabina amma kuma makusanta wanda ba za su shiga da sa ba shi wannan zai iya masu wasiya bil ma'rufi gwargwadon abin da shari'a ke da hakan alal muttaqin wannan wani haƙƙi ne ga masu takawa su kai faman baddalahu ba'da ma sami'ahu duk wanda ya canza wasiyar bayan ya san ta ya kai ne ka kira ɗanka babba ka ce gashi gashi a rubuce in na mutu wasiya dukiya kaza ba ta bace ta wani ne ajiya ya aje account dina kuɗi kaza miliyan kaza na gaya maka gashi nan kun fahimta kila miliyan goma ne ya saka su account ɗina ya ce aje masa to fa na mutu na shi ne ku bashi kaga wasiya ce shi ya sani dan nan naka kana mutuwa shi kenan sai ya canza ya ce kila miliyan bakwai ne kaga baddala hu kenan ko min ba da ma min ba da ma sami'ahu ya canza kuma gaba ɗaya shiru to lallai wanda biyu ya canza irin wannan ba da ma sami'ahu bayan ya ji ya san hakan fa inna ma ismuhu ala alladhina yubaddiluna laifin hakan yana kan wanda ya canza kai da kai wasiya kai bayani dukiya ta wada ce a bashi kan shi ba ruwanka da komai kai ka gama naka ka fita inna Allah samiun ali Allah mai ji ne masani ne sadda aka yi wasiya Allah ya ji kuma ya sani in ka zartar da abin da aka ban maka na dan uwanka ko ka abokinka ne da ya amince maka ka je ka zartar daidai Allah ya sani in ka je ka canza wani abu ka sanya son zuciyarka Allah ya sani wa man khafa min musin aw janafan ko abin nan ko min musin janafan wanda ya ji tsoron karakata ta kuskure daga wanda ya aka yi masa wasiya ko kila ku ne kunta ya'ya ne na mahaifinku an bakku saboda haka babban babban ku shi ake wasiya sai kuma kana ciki ka ji da abubuwan suke sai ka ga yake so ya karkata karkata ta kuskure wajen tabbatar da wasiya sai ka fito kai masa gyara a a wuri ka zafa ga yadda abin yake muna ganewa shine wato ainihin ainihin Allah ya ce fa man khafa min musin janafan wanda ya ji tsoron karkacewa ta kuskure haka aka da janafan malaman tafsiri aw isman ko karkacewa bisa ganganci da gangan wannan babban wannan ku kaga zai ganganci ya bayani ba daidai ba sai ka fito ka ce a'a ba haka bane fa ga yadda abin da yake gashi gashi dan ka dora shi kan daidai sai na ce fala isma alai kai da kai hakan ba ka da laifi kai abin da shari'a take so domin kana so ka kubutar da ɗan uwanka daga auka cikin bala'i kun gane nan ma sai Allah ce inna Allah ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mun jin kai wancan kilan kuskure yayi to bisa kuskuren da Allah zai masa gafara kun gane da to bisa gangancin da ya ka dawo da shi ya gyara shi ma Allah zai masa gafara kuma Allah mai yawan gafara ne Allah ya samu gyara to kaga ashe kenan ana bukata yan uwa kullun kai mai rai yanzu ka daina kai mutuwan nesa ka rika kawo ta kusa ka daina ganin a'a ba yanzu ba mun kila sai nan gaba da saura a'a da zama wasiyar ka ka rika rubuta kullum kuma ka rika updating ɗinta ka san rayuwa ko yanzu ana updating na abubuwa to ka rika yi kada ka rubuta kila abin ya caccanza mu'amalar taku kuɗi sun karu baka sake gyara ba a sun ragu baka sake wannan kuskure ne kullum ka rika gyaggyarawa yanzu ga yadda matsayin abin mu yake da wari saboda yadda ka mutu babban samun zaman lafiya ka kabari kana ciki babu hakkin kuwa a kanka amma ka mutu da dukiyar al'umma a kanka wallahi ka kabarin ba za ka ji daɗin kwanciyar sama kuma su magadan naka ba su maka gatanci ba su karkata haƙƙin kowa ko da dukiyar za ta ƙare ba sami komai ba kai shi ne gata a gare ka kai shi yasa yau wanda suke harkoki na business da kulle-kulle da wasu na cikin gida wasu na waje wajibi ku rika zama kuna rubuta abubuwa kuna updating ɗinsu kuma ne ya ce ai sirri saboda sirri sirrin wa da ka je aka danna ka kabari aka fara cajin ka ba magana sirri a ranar ba wani sirri kan mu'amala ka fito fili ka bayani muna muna mu'amala da wani na kuɗi kaza kaza da kaza duk kai bayani ka rubuta kuma kai bayani da baki a ci me ne wani sirri ba dukiya wuce ne me me amfani sirri inda gaskiya ce har a ce wani ba da kuɗin shi bai so a sani suna me to rashin sana kuɗi suna boyuwa ne in kana da su kana da su in baka da su baka da su kawai haka ne ko haka mu'amala ta yau duk masu na kula-kula irin su ne suke samun in aka zo wani danna kuɗin a zo ka ji shi kawai lokaci guda ya faɗi rabin jiki ya shanye wani ya cinye mai dukiya ba rubutu ba bayani shi kuma ya dane shi kina da sai da zai ko ba ana irin wannan bane dai sakin shari'a ce za mu kai ƙarshe za mu ji yadda irin wannan mu'amala take ƙarshen sura nan muna dare ya Allah ya ci <coughs> يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون نعم. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر نعم. وعلى الذين يضيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون نعم kuma malamai suka ce ayantar da muka gabatar da kuka je, suka ce za ku ga an yi baya ita ibada iri-iri ce akwai ibada ta jiki akwai ibada ta dukiya kuma akwai bayanin kuɗi kuɗi kullun rayuwa sai da su ke tafiya da kuma shi rai ɗin mai juya kuɗin sai aka fara mana bayanin rai don a tsare jini a zauna lafiya wancan bai jin zai taɓa jinin wancan wancan sai a sami al'amnu abinda ake ce mu security kowa ya san hakkin kowa ba mai taɓa jikin kowa to sai ko maganar neman dukiya ta taso ana watayawa ana neman na kai Shi ne ake mana maganar ne har wasiya kun gane da kyau dan mu'amala ta kullutu yi wasiya yi rubutu don a kare dukiya ita ma kada a rika cin dukiyar juna da barna to bayan nan tsayin za a yi mana bayani na abin da ya shafi ibada ta ganta ta jiki nan kuma ibada ce jiki zai yi jiki zai ji wannan ibadar duka tsari na ubangiji saboda kai ɗan adam musulmi mumini bangarori daban-daban naka da ake kula da su an kula da jininka an kula da ɓangaren rayuwa dukiya yanzu kuma za a zuwa kula da ɓangaren gangar jikinka wani ɓangare da za ka sadaukar ka yi wata ibada ita ce azumi wanda wannan ibada malamai suka ce ibada ce da take ta jiki ba wanda zai ce na yi azumi amma wani na biya kuɗi ma duk kuɗin mutum da mulkin shi da ikon shi da malinta shi bai sai ce yau azumin yau zan biya aiman shi ba ko zai yi ne babu dole sai kai da kanka kai din nan sai kai sahur Ka wayi gari ba ci ba sha rana ta faɗi ko kai waye kuma yanda da kyau kaga ta zama ibada badaniya kenan to sannan kuma azumi wata ibada ce da duk annabawa da aka aiko su an umarce su da wannan ibada ɗin kamar yadda sallah ita ma haka an umarce ta ga sukan sauran annabawa da manzanni sai dai bambanci wajen kaifiya ba lallai irin azumin mu ya zama irin azumin yahudawa ba haka nan sallan mu ba lallai ta zama irin tasu ba kun gane da kyau to shi yasa ya zama sai aka fara mana da azumi kuma azumi babbar ibada ce wacce manzo sallallahu alaihi wasallam yake kira ga matasa yake cewa ya ma asharar shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj ya ku zan matasa wanda ya sami daman aure to ya aura fa innahu aghadhu lil basari wa aslu lil fal shi yafi kame ido kallon mata na banza kana da matar ka ba ka da wata kuma shi ka katangance farci saboda haka wanda bai da iko to na hore shi da yin azumi fa innahu lahu wiza shi azumi din garkuwa ne a gare shi wato zai zama wata katanga zai zama wata dandaka ka nake so in ce kun gane da kyau wazumi yana tsara dan adam ya kintsa shi wajen rayuwarsa ta bangarori masu yawa shi yasa za ku ga a cikin azumi akwai alkhairai masu yawa gaske ya gyara ka ka natsu tsakaninka da mahalicci wannan rashin ci da sha din sai kaga ka tsaftata musamman wanda yake azumi irin na manzo da sahabbai ya zama idan kana yi kunnen kana yi bakin kana yi komai naka tare da cikin ka baka saka mashi komai wannan sai ka ga lallai zaka ga tasirin azumi tare da kai to shi yasa sai aka saukar da wannan aya Allah ya ce ya yi hallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ku dubi qur'ani da za a bada umarni a yi kaza sai an kira da sunan muminai shi yasa dan masa'udi yake cewa ka karka kullan ka duk sanda ka ji ya ayyuhal zina amanu ɗayan biyu ne ko za a ce kai ne ko za a ce ka bari ruba nan sai Allah ya ciya ko da suka imani kutiba alaikum mu an wajabta muku azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kama yadda aka wajabta shi ga wanda suke gabanin ku la'allakum tattaqun tsammanin ku za ku sami takawa za ku sami jin tsoron Allah muddin kun yi azumi din ayyaman ma'adudat shi azumi kwanaki ne kididdigaggu lissafafu wa man kana minkum maridan aw ala safarin wanda ya kasance daga cikin ku bai da lafiya ko kuma yana kan tafiya ne fa iddatun min ayyamin ukhra ma'ana fa aftara kinan ko ana halin tafiya ko baka da lafiya sai ka sha saboda tafiyar ko ka sha saboda rashin lafiya saboda haka fa iddatun min ayyamin ukhra sai ya rama wasu kwanakin na daban in watan ya wuce shekaran jiya ne ina jin ko ne bu goma dan uwa ya ce yanzu farsa ta dame shi hanjansa kamar zai tsinke yaya azumi ya tsaye ci aka sha ai za a yi ba ga aya ba kuma kana nan kuma rinun an ala safarin wa iddatu min ayyamin ukhra ko haka Allah ya ce sai ya lissa lissafa wasu kwanakin na daban ya rama maimakon waɗanda ya sha cikin azumi sai Allah ya ce wa alal ladina yuqunahu fidyatun ta'amu miskin waɗannan da azumin ke wahalar da su saboda tsufa na shekaru an gane da kyau don tsufa azumin ba su iya shi a kuma kira'a ko kuma fassara ta Abdullahi dan masaud saboda shayarwa da mace ke yi ko saboda ainihin cikinta saboda haka fidiyatun ta'amu miskin sai su bayar da fidiya shine fansa kinan na ciyar da miskini da abu miskinin ba abincin miskini da za su baya kamar ta ɗauwa a khairan wanda ya yi wato ainihi na ta banda na farilla ila alhamis da litinin ko da kumfarin wata kake yi na tadawu'i Allah ya ce fa huwa la wannan alkhairi ne a gare shi ka gama Ramadana ga sitatu shawwal ko akwai azumi na cikin ainihin muharram da ake yi akwai zulhijja ire irin waɗannan azumukan duk wanda yayi fa huwa khairul lahu alkhairi ne a gare shi wasu suka ce a'a shi azumin ne kan shi ta tsawwa. banda azumin da kai a cikin shi ke ta ayyuka na tatawwu'i shi ma dai fa huwa khairul lahu wa an khairul lakum in kuntum ta'lamun ku yi azumi shine mafi alkhairi a gare ku in kun kasance ku kuna sanin wato talamuna kuna sanin abin da Allah zai ba ku na lada to wannan aya a cikin ta akwai saƙani na malamai wajen fassara inda Allah ya ce wa alal ladina yuquna mufidiyatun ta'amu miski saboda karshen nan da aka ce wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun ko cewa fasara biyu suke wasu ka ce ai waɗannan da ainihin cewa da azumi farkon azumi ibn kathir ya kawo maganar magabata anan cewa farkon azumi da can ba wajibi ba ne wanda ya ga dama ya yi wanda ya ga dama ya kyale shi kun gane sai ya ciyar wanda ya ga dama ya yi wanda ya ga dama ya kyale ciyar kuna ganewa to sai kuma aka zo ya zama aka wajabta azumi to shine wancan tsarin na da shine din a wannan aya wa alal ladzina ya fidyatun ta'amu miskin waɗannan da azumi yake wahalar da su ba wai dan ba su da lafiya ba a kawai dai ne masu wahala sai su ciyar da abinci shi kenan su kyale azumin kuna ganewa sai ya sa ƙarshen aya aka ce wa an ta sumu khairul lakum ku dai ya azumi shi yafi alkhairi maimakon ku ki ku ciya kun gane da sai malamai suka ce sai kuma aya ta zo gaba za mu karanta ta za mu karanta ta yanzu insha Allahu wacce take nuna a'a wannan hukuncin in haka ne aya ta zo ta soke shi inda Allah subhanahu wataala ke cewa man shahida minkum shahara falyasum yanzu duk wanda rayuwarsa ta kai watan Ramadana aka ce an ga wata to ya zance shi maganar zaƙi babu yanzu in kaga dama ka in ka dama ka ciya mun fahimci wannan wasu malaman suka ce a'a maganar ayan nan ba shafe wancan hukunci akai ba a'a wani rabin hukuncin ta ne aka shafe rabi yana nan cewa wa alal ladina hu waɗannan da azumi ke wahalar da su kamar tsofaffi wanda sun zama tukub-tukub ba su yi azumi ai suna nan har yau ana cewa dole ne sun azumi to ire-iren su ibnu abbas ya ce hukuncin yana nan har yau aya hukuncin tana nan a ce mu kama sai a ce fidiyatu abu miski sai su ba da abinci ga da shi kinan azumin nan su kyale shi kuna fahimta sai aka ce wasu ka ce to tsofaffi kawai banda mace mai ciyarwa banda mace mai ciki da mai shayarwa wasu malamai suka ce ita ma tana ciki domin ita ma azumin ne ke mata wahala nan da Allah ya ce alal ladina kunahu wannan nan da azumi ke wahalar da su kun gane da kyau fa fidiyatun ta'amu miskin ita ma mace da take da ciki saboda cikin ta azumi zai ta jujjuyawa kila ma ta je ta bari ta kasa zaune ta kasa tsaye sosai sai ta sha saboda lafiyar cikin ta sai ta ciyar kun gane haka nan saboda ɗanta tana shayarwa in bata ci ba ba nonon da zai tsotsa ɗan zai shiga wani hali na kakani kai to shi ma sai ta ci sai ta sha saboda ɗan ce sami nono ya sami lafiya sannan kuma sai ta ciyar ita ma tana haɗe da tsofaffin can kun gane hukuncin sai aka ce hukuncin tana nan wa alal ladina yutiquna fidyatun ta'amu miskin kuna ganewa eh saboda haka sai suka ce hukuncin ayar an shafe ta ne ga wanda suke da can da ake ba da zaɓi in ka ga dama ka yi in ka ga dama ka ciyar amma akan tsoho da tsohuwa da mace mai shayarwa da mace mai ciki har yau hukuncin arena na kuna fahimta da kyau suka yi ta bayanai dogo a nan wurin har da ma kawo wata kira'a din wacce take a cikin kira'o'i wacce take dai ba kira'a ce mutawa kira ba amma sun kawo ta a ciki wato ainihin allazina wato alallazina kuna waɗannan da azumin yake wahalar da su to a cikin wannan wasu har sun riskar da wanda suke aikin wahala aiki na wahala na yau da kullum kullum sana'a shi kenan aiki ne na ƙarfi da na kakani kayi kamar irin wasu suna misalin shi da irin masu fasa dutse din nan ba wanda ake wanda suke da hannu suke fasa shi haka suke wani aiki kenan yau kenan gobe cin shi ne na gobe ba san za ka ce ya a yanzu ya sami sauki zai iya yin azumi da su ma suka ce wannan na azumi na wahalar da su ya su ta wa kawai amma yanzu mu akwai sanan hmm? akwai su irin su to wallahu ala saboda haka wannan dai su ne hukunce-hukunce karkashin ayar waɗanda nake wanda nake ga muka maimaita ta za mu karanta ta gaba don mu fito da hukuncin ko sai Allah ya ce wato ainihin ayyaman ma'adudat fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladhina yuqunahu fidyatun ta'amu miskin ai gane nan hukuncin ko eh fa man tadawwa khairan fa huwa khairullah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun ne Allah ya ce شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريبا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون نعم an ƙara shan hukunci sanda ban bayani ba ciyarwa kamar da tsohon da ba zai iya azumi ba ciyarwa me zai ciyar haka ce zai ciyar da miskini ne abincin wuni guda kamar yanzu ka auni kwanan shinkafa ka ba miskini nan ka ciyar na ranar da baka iya azumi saboda tsohonka ko tsohon tsufanki ko kuma saboda shayarwa da kike ko kuma saboda cikin ki kun gane da kyau ko kuma ka yi abincin haɗaɗɗe kamar yadda anas aka ce allah ya ƙara masa yarda ya sami shekaru har ya sami wata shekara da ba zai iya azumi anas dan malik kenan shi ma a lokacin ya ciyar da miskinai to yan wannan ne shi ma kai ka ciyar suka ce wato za ka yi abinci wanda yake khubzan wa lahaman nama haɗe da da gurasa ko irin shi shi wato ana ya rika ciyarwa to kaga za ka haɗa ɗan abinci ka ba mutum shi ma shi kenan ya yi daidai an fahimta da kyau sai Allah ya ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan Linnasi, nasi wa bayyinatin min al wal furqan shahru ramadan wannan wata na ramadana wanda muke ciki alladhi unzila fihi alquran shine watan da aka saukar da qur'ani a cikin sa hudan shi qur'anin ya zama shari'a ga mutane wa bayyinatin min al'huda, huda da kuma wato bayani da hujjoji da dalilai na nuna shari'a di a cikin alqur'ani din wal furqan dan shi qur'ani ya zama madadi wanda zai rarrabe tsakanin halar da haram da gaskiya da ƙarya wa man shahida minkum shahra falyasum wanda ya rayuwarsa ta kai wannan wata din na ramadana yana nan da rai alau ba rashin lafiya ba tafiya ba sumhu, to lalle ya azunce shi bisa wajabci bisa dole wa man kana maridan aw ala safarin wanda ya kasance a halin rashin lafiya ko halin tafiya fa iddatun min ayyamin ukhar sai ya sake irga wasu kwanakin bayan ramadana ya riga ya sha cikin ramadana da rashin lafiyarsa ko tafiyarsa fa iddatu min ayyamin ukhar sai saki lissafa wasu kwanakin ba ramadan ya rama yuridu Allahu bikum al-yusra Allah yana nufin sauki ne a gare ku wala yuridu bikum al-usra baya son kuntata muku da takura muku da tsananta muku al iddata sannan ku da kuka sha azumi sai ku cika lissafin kwanaki da can ga kun yi kaza kila cikin ramadan yanzu kuma ko rama kaza sai lissafin ku ya zama cifcif sulci tare da na sauran wanda suka yi azumi cikakke shi da wani milo da ɗaya ku cika lissafin adadin kwanakin ku na azumi ku azumce shi wali tukabbiru Allah ala ma hadakum sannan ku ku girmama Allah a bisa abin da ya ni'imta ku da shi na shirye da ku da yayi na samun damar yin azumi da ba ku lafiya da samun hankali da komai kuka iya azumta azumi to ku girmama Allah ta hanyar an gama ramadana ku tashi kuna kabbar bari tun daren da aka ce an ga ramadana kenan ko har kuma wayewar gari har sai an je idi wala allakum tashkurun amma ku tabbas za ku gode ma Allah in kun yi azumin nan yadda yake wannan za mu ga cewa an ce wata na ramadana ko shahru ramadana watan ramadana gashi muna ciki Allah ya ce allazi unzila fihi alquran shine wanda aka sauka da alqurani a cikin sa sauka da qur'ani yan uwa malamai suka ce da sauka daban-daban farko dai saukar da shi cikin lauhul mahfuz bayan nan saukar da shi daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza shine saman duniya wanda shine anan ake faɗa mana shahar ramadana allazi unzila fihi alquran watan ramadana wanda aka saukar da qur'ani a cikin sa kamar yadda Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr mun mun saukar da shi cikin daren lailatul qadr lailatul qadr yana cikin wani wata yana cikin ramadana a wata sura cikin dukhan Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka mun mun saukar da shi a cikin daren nan mai albarka shine dai wane shine daren lailatul qadr Allah ya samu dace da shi wannan shi ake cewa saukarwa jumlatan wahida da Allah ya yi ma qur'ani kamar yadda ya masauran littattafai da aka sauka ma manzanni at-taura injila zabura shi ma an sauka da shi ka daga lawul mako zuwa baitul izza to daga nan ne kuma kai ta saukar da shi daki daki kaɗan kaɗan gwargwadon bukatu gwargwadon faruwar wani abu sai a saukan ma da manzo shi wato ainihin ai a cikin tsawon shekaru 23 shekara goma sha uku a makka shekara goma a madina shine Allah yake cewa wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi alquran jumlatan wahidatan ko kafirai wasu suke nema su aibata qur'ani da shi manzo da aka saukan masa ka san shi maki kullum sai ya faɗi hujja da ba hujja ba wai suka ce ina ma waɗannan da suka suka ce ina ma saukan da manzo qur'ani jumlatan wahidatan ka sokar gaba ɗaya kamar da aka saukar ma musa da attawara ko annabi isa Injira, ina wai da haka aka saukar mai to da sun yadda da qur'ani bayan saukar da shi daga lauhul mahfuz zuwa baitul iza jumlatan din kuna ganewa sallah ce kazalika nubai ko wato kazalika nusabbitu bihi wa adaka haka muka yi maka muka yi ta saukan maka da shi kaɗan kaɗan don mu tabbatar da shi a cikin zuciyarka kuma yanzu kai ana ramma qur'ani da rana dai za a ta sa ka gaba ce ka ce zai haddace amma an ka fara shekara biyu shekara biyu shekara hudu Allah ya zata ka da hadda sai ka haddace kuna fahimta da kyau ba ka ake ma annabi wato Allah ya ce warattalnahu tartila haka nan muka karanta maka shi dake dake a ya atunaka bi masalin illa jinaka bil haqqi ba za su zo maka da wani abu da za su rikita ka ba face sai mun zo maka da gaskiya wacce take wa sana tafsiran wacce ta fi mafi kyawun tafsiri game da su a bisa kawo haka qur'ani ya zama in sun kawo ta shifar sai a sauka ma annabi abin da za a rawaye ta ba haka muka ta ji ba a baya to wannan shine dalilin saukar da qur'ani wato gaba daya a baitul izza kuma ya ta zo ma annabi kaɗan kaɗan daga jibrilu yana kama manzo shi gwargwadon bukata an gane da kyau Allah ya siffanta qur'ani da cewa shiriya ne hudan linnas Qur'ani shirya ne yan uwa shi yasa duk wanda ya sake shi zai bata in kana son ka shiryu ka ga hanya ta daidai rike Qur'ani in kana so kuma ka ganka cikin wani yanayi daban can to saki Qur'ani da sunna Allah ya ce bayyana bayyinati min al-huda wal furqan shi Qur'anin kanshi shine yake bayyana duk wani abu na shirya shine bayyana min al-huda in kana neman shirya to duk Qur'ani hujjoji na ka gane shirya suna ciki wal furqan shi ke rarrabe maka wancan halal wancan haram wancan ƙarya wancan gaskiya ba yadda za a gane gaskiya a bita sai a rika qur'ani kullum badan badan inda ake fama a yau ta za a dawo a rika qur'ani a rika sunna bisa fahimtar magabata a ɓangaren wato shugabancinmu da siyasanmu da tattalin arzikinmu da zamantakewarmu wallahi duk da mun huta amma tun da an ƙi kenan in an ƙi ji ba a ki gani ba to idan a gwamnatin ci an ji kai a gidanka dan uwa ai kai ma gwamnatin gidanka ne a karan kanka kai kaɗai, kai ma gwamnatin kan kai sai kai dawo ka rike ciki nan sai ka sami shi ya ka rike sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce fa man shahida minkum shara yasum wanda ya halarci wannan wata shine malamai suka ce daga nan aka gane ashe ba sai kowa ya ga wata da idan shi ba zai aje domin shahida ma'anar ta hadara ne eh shahidtu darsal yau ba ma'ana hadartu darsal yau na halarci darasin yau sai sai ka ce shahidtu ka ba wai ka gani ba da nan shahida wanda ya halarci ake nufi rayuwarsa kana nan da rai aka ce an ga wata shi yasa manzo sun sallan bai taba maganin wata da sa ba sai dai a zo a bashi labari an gani ya ce an gani a dauka ya bada labari ya ce a je a sanar a ɗauka kun gane da kyau yasa kuskure ne masu cewa ba zan ɗauka ba sai na gani da ido na wannan ba sunna ce kuskure ne kuma ya saba ma wannan ayar Allah ya ce a zunta ko wannan aka maimaita mana cewa ba man kana ko wa man kana min kumarina aw ala safarin fa'idatu min ayami ukhra ba maimaita ta kai ba malamai suka ce an maimaita ta ne dan saboda an yi wani bayani kar a fahimci wancan afuwa da aka yi ma matafi da mara lafiya ita ma an shafe ta da aka ce fa man shahida min kuma shara falesun to kar ka fahimci an fa shafe hukunci shi ma na mai azumi afuwa mai mara lafiya da wancan kar ka fahimci an musu a'a rangwamen suna nan sai Allah ya sake maimaita hukuncin amma ko fa man kana kuma maridun aw ala safarin ayyamin من أيام أخر يريد الله بكم اليسر yuridu يريد بكم العسر Allah yake rangwame da sauki a gare ku baya son takawa shi yasa aka mai da azumin baka iyawa baka da lafiya ka sha zaka yi tafiya ka sha an gane da kyau mace mai larura kaza gashi nan duka wannan Allah ne ke son rangwame gare mu Allah ya ce saboda haka bayan nan da an kawo masayi da yawa ba mu da lokaci na ga ya tafi da mun dan karanta su amma ina ga duka sai mu tsale su gane da ainihin shaɗin nan ga matafi ibn kasir ya kawo su matafi ne ya zama cewa shin yau za ka tafi zuwa Legas a jirgi kana da daman ka sha to ka sha din ya fi koko kai azumin ka yan azumin ya fi ko shan ba suka kafa hujja da hadisin da annabi ya tafi da sahabban su suna sha wasu suna azumi aka ce an baka zaki abin da ya fi maka sauki kawai za ka tafi a jirgi ga AC ta jirgi ga waye ka sauka kamar ba ka tafiya ba kai azumin ka tare da jama'a ka huta ramuwa wane ga maka ina jin kai azumin ka yafi ko a a tafiya ce za ka gamu da mashaka da waye sai ka sha ka ganin an maka rangwame ko wannan duka malamai sun kawo bayanansu da hujjojinsu haka nan shi ma ramuwar in ka tashi dole sai ka yi ajiyar ko ka rarraba duk sun ta bayani wanda yake ba ku da lokaci ina ganin nan za mu tsaya gadar ƙarshe da aka ce takbira ɗin nan da aka kawo wanda aka faɗi cewa wato ainihin walitukabbirullaha ala ma hadakum ku girmama Allah game da ni'imar da ya muku ta shirye da ku da yayi ku kambarawa ita ce game da azumin ramadana inda daddare yau aka ce an ga wata to daga daren ake fara wannan kabarbari din su ne ake wayar gari a su kuna ganewa da kyau to irin wannan kabarbari ana bukatar sunna ce ta manzo su sallam wanda za ku ga cewa aikin haji an kawo irin su haka nan ita kanta sallah ana bukatar ambaton Allah bayan an gama ta duk wasu ibadoji manya manya ana so in ka gama su ka su da girmama Allah da girmama shi da ambatansa domin ga wato ladan ke daɗa cika cikcik Allah ya ce wala annakum tashkurun amma ne ku za ku godiya ga Allah abin nan da aka yi muku na ni'ima ku gode azumi da an kuntata muku komai rashin lafiya ce sai kun yi kaga ai babu daɗi ko tafiya biye da take sai an yi sai aka yi afuwa aka ce a'a sai da haka ya kamata ku gode Allah mun gode Allah ka kara mana ni'imar ka yanayi ina ga ya tafi nan za mu tsaya abin karanta ne dai Allah ya ba mu ladan abin ne kuskure Allah ya gafarta to Assalamu alaikum wa akwai ɗan uwa da matarsa ta bata yana neman addu'ar ɗan uwa. Na akwai wannan da ya yi haɗarin mota shi ma yana neman addu'ar ta da ɗan uwa. Suna ko wani da yake da matsala ta gidan haya shi ma yana neman addu'ar malam da ɗan uwa shi. Ah, malam mai tambaya ta farko yake cewa ana saka malam da alkhairi na lalai malam ya lafiya. Malam malam ne. malam da ana wani littafin tauhidi zan mallaka yadda zan samu tataccen tauhidi a zuciyarka masu neman addu'a ko ji suna neman addu'a ko dukkan su Allah ya biya musu bukatun su wanda aka ce mata su ta da kun Allah ya bayyana ta Allah ya bayyana ta Allah ya bayyana ta su kuma waɗannan da bukatun su ma da suka nema Allah ya biya musu Allah ya yi musu a mai tambaya kan cewa na littafi zai samu littafan tauhidi na akida suna da yawan gaske akwai da ake farawa da suna kasa kasa tun daga kan karara su ka fara na yan firamare kenan an gaggan su sun fita da irin su usulu salasa su kawai da arba ko waɗannan za ka tafi ka tafi ka har ka sama ka kai da suke kitabu tuhi na muhammadu na a eh, su za ka samu ka karanta har ka tafi kuma da suke kitabul iman na ibn taymiya haka za ka tafi suna nan da yawa da na wato ainihin eh, imam barbahari suna da yawan gaske amma dai ka faro da waɗannan na ƙasa insha Allah kuma tunda ka sami malami karka ce ka kaɗe za ka koya makarka ma malamin tambaya yake cewa ina cikin yin nasira sai liman shigo a tare sana malam na yanke ba Eh, abin da ya kamata a yi kina kotun da la salatu ko iza uqimatil maktuba in an tada sallah ta farilla babu kuma ta nafila eh in aka tada sallah ta farilla to ta nafila babu ta ta rushe eh in an tada ita kenan an ta da ikamar to shi kenan iya abin da kai kayan Allah ya baka lada yau ka zo ka jona da sallar da ake yi abin da hadisi ya nuna kenan da wasu suna ganin bisa fahimtar su a aka gama to gaskiya shi nan ba na hazam ya zafafa da ni ke cewa a wannan lokacin to ba san kuma da kake koyi ba inda dai annabi ya ce babu ma sallah ba ta kawai sai wa kake kawai inda ya ce ba ta inda da sallah farilla saboda haka abin da ya kamata ke na mara wanda yake cewa kamar yadda yi bayani idan aka biya kuɗin diya ko aka kashe wani ya kashe wani to shi kenan a wurin allah ya yi kuri ai eh, wanda zo aka yi mashi kisasi abin da ake fata kenan allah kuma ya gafarta mashi eh, ya ji shi an kashe shi kenan an hukunci a idan diyar sai yan uwan suka nema aka bayar shi kenan kuma sai istighfari da zai ta yi an gane da kyau eh istighfari yana nan a gaban shi sai ya yi wannan eh Allah ya kunyi ya sani mu da kisan kai to abin da muka ta dide Allah ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya gafarta Allah ya ba mu dukkan abubuwan da muke na ibada ciyarwa sallah sadaka da sauransu da wannan azumi tsare da zumunci da duk abin da muke Allah ka sa mana a mizanin Allah ubangiji ka gafarta mana Allah ka yafe mana Allah ka sa mu waɗanda za a wanda za a yi masu abuwa wanda za a gafarta musu Allah ka sa mana ciki a cikin wannan wata mai albarka Allah Allah ya yi shi mana mana abuwa cikin rayuwa Allah ka yaba ta Allah ka wasa a a razzaku Allah ka azuta bayanka daidai kuma mai Allah mana in laifi Allah mana kama da ka ka wawaye da cikin Allah mana mana duk kowa da bukatunsa a cikin kai ka san bukatu kai ka san bayan ka ka san bukatun bayan ka muna kama kafa da suna yanka kyawawa da sauran duka maɗaukaka Allah ka biya wa kowa bukatu sana kai na shaɗi kuma Allah ka canza su Allah ka wannan wata da muke ciki Allah ka ba mu iko ƙara sashi lafiya Allah ka karfafe mu da lafiya Allah ka karɓe mu da lafiya wanda suke yanayi na rashin lafiya a asibiti ko a gida Allah ka ba su lafiya Allah ka tashi ka su wanda suke da wasu bukatu na musamman Allah ka bi musu ka biya musu Allah ka biya mana bukatu mana alheri ba mu na aji آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تكلنا من حيث نهيتنا ولا تفقدنا من حيث أمرتنا أعزنا بالطاعة ولا تفقدنا بالمعصية برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Like, I don't know.